خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رحمه الله باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة har yanzu a cikin wannan wato littafi na sunan abu isa rahimahullah ya kawo babi a cikin kitabul adab shine babin abin da ya zo na bayanin hukuncin alwasila wal mustausila wal washima wal mustaushima waɗannan wato wasu munanan ɗabi'u ne shine na ƙoƙarin canja wato halittar Allah maɗaukakin sarki alwasila ita ce wacce take wato yin aikin shine na alwasil shine a sadar da gashi da wani abu wanda yake ba gashi ba wannan alwasil kenan to me yi ita ce alwasila wacce ake mata ita ce almustausila ita take nema a mata haka din sai alwashima wato wacce take yin wato zane ko kuma abin da ya kama da irin wannan abubuwa na ado da ake yi a fuska ko a lebe ko a kumatu ko a wani waje dai ita ce mai yi alwashi ma da almustaushi ma kuma wacce ake mata wannan wasu abubuwa ne na wato butulce ma ni'imar Allah maɗaukakin sarki da kuma bin tafarkin shaidan kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana ya yi alkawari ma'ana ya yi alwashin cewa sai ya halakar da bayin Allah daga cikin hanyar da zai bi ce na halakar da su shine ya ce wala amurannahum fala yubtikunna adhan al'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah cewa sai na umarce su za su dinga yanke kunnan dabbobi ma'ana suna sanya musu suna da bai dace ba don su dauke su wasu abubuwa na bauta ko neman kusanci da Allah shine a ranar al'am sannan ce wa la'amuran na kuma zan dinga umartan su fala yughayyirunna ba za su dinga jirkita halittar da Allah ya yi Allah ya halicci mutum cikakkiyar halitta Allah ya ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim lallai mun halicci mutum halitta wacce take cikakkiya saboda haka Allah ya halicci ɗan adam halitta wacce take ba ta buƙatar gyara to amma wasu sukan bi son zuciyar shi da kuma bin shedan sai su dinga ganin cewa in sun yi wani abu wai wannan zai gyara musu halittarsu wannan kuma abu ne wanda yake jawo fushin Allah da la'anar Allah shi yasa shari'a ta yi hani a kai قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا عبيدة بن حميد عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمات والمستوشمات والمتنمصات مبتغيات للحسن مغيرات خلق الله وانا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه annabin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya la'anci masu yin alwashin, alwashin a wancan lokacin shine mace za ta kawo ko kasan lebanta za a da a yi wani abu kaman ado na fulawa da shi ana za a huda shi sannan kuma sai a bi shi da kaman wuta saboda ya zauna sai a yi ado da shi ko a yi shi a saman goshi za a yi shi kaman fulawa ko wani abu kamar da yadda ake yi na kasar hausa za a yi ko kalambu a nan ko za a yi zane a mishi abu ne dai na ado da ake ganin cewa ado ne to wannan shine alwashi to lallai abdullahi dan mas'ud ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci masu yin wannan alwashin din sune mata masu wal mustawshimat da wanda ake musu da wanda suke yi din dukan su hukuncin su daya shine la'anar Allah wal mutanassimatu wal mutanassimati almutanassimat at-tanassum shine aske gira gane ko kuma yin ado a jikin gira shine wato za a dinga tsaga gira ko a mai da ita sililiya haka wannan kuma ana yi ne saboda ado ko idan girar ta haɗe a nan tsakiya sai a kankare tsakiya wasu Allah yana halittar su zaka ga girar su ta haɗe wannan da wannan ta haɗe a jikin nan to sai a yanke a cire wannan gashi wannan ta hanyar neman yin ado ko kuma ma a aske girar gaba ɗaya sai a zana wani abu a kai wanda abin takaici yanzu aka ga mafi yawanci 'ya'yan musulmi suna irin wannan ɗabi'a wanda mummunan ɗabi'a ne la'anar Allah ne akan wanda yi wannan kuma haramun ne ko da a ce za ta yi ado ga mijinta ne da irin wannan bai halatta ba saboda Allah ya yi hani a kai shi yasa ya kawo meye illan da yasa suke haka yace mubtaghiyatil lil husni wanda wai suke neman nuna wato ado ko gyaran jiki ko gyaran kai mughayyiratin khalqallahi masu ta halitta Allah ne saboda haka duk irin waɗannan abubuwan haramun ne an hana ko sadar da gashi shine alwasil wanda abin da yasa bai kawo shi ba zai zo a ɗaya hadisin na gaba gane ko ko at-taflij at-taflij shine sai a tsaga haƙori ma'ana a yi wata wushirya wacce take ba asalin wushirya ba ce wannan shine taflij to shi ma hanya ne na yin ado da suke yi wanda kuma tagayiru khalqillah Allahumma illa abin da ya zama akwai buƙatar eh, rashin lafiya ne a gyara shi wannan ba laifi kamar misali wani zaka samu haƙwaransa yanda Allah ya yi shi zaka ga wasu sun zo gaba ko wasu ma sun fito to wannan babu laifi idan ya nemi hanyar gyarawa wannan bai ba canja halittar Allah bane musamman wasu in suka samu da irin wannan larura zaka samu cin abinci ko magana yana musu wahala saboda haƙorin ya riga ya fita gane ko ma'ana ya fita a tsarin yanda abin nan saboda wani rashin lafiya to irin wannan ba laifi ko kuma wanda yake da yatsa dori akan nasa wani zaka ga yana da yatsa karami a hannunsa ko a wannan yatsan ko a na kafa to in ya zama yana cutar da shi babu laifi in an cire wannan abu in gane ko da haka in ya zama abu ne wanda yake na rashin lafiya wannan ba jirki ta halitta Allah ba kamar yanzu ana samun wani rashin lafiya da zaka ga wani wasu yaran an in an haife su za su zo su a buɗe haka gane haƙwara sun fito to wannan ana aiki da za a ɗinke a mayar da shi daidai wannan ba laifi ba ne don wannan rashin lafiya ne gane ko wannan rashin lafiya ne ko mu ya samu wani ƙari a cikin halittarsa dai ko ko haƙori ko wani abu to wannan babu laifi don an nemi hanyar wato samun sauƙi don wannan rashin lafiya ne amma abin da ya zama ba haka ba dan dai a kawata kai ne a kawata jiki wannan shine abin da Allah aka haramta shine kuma abin da Allah yake la'ana a kansa gane ko shine wanda Allah yake la'ana a kansa kuma yanzu kamar misali gashi akwai wasu zaka ga idan aka aibe su kamar mata zaka ga gashin kansu bayi da yawa ko baya fita ko yana faduwa to irin wannan akan dan kama wani abu a dan yi kitso sai a dinga daure shi da karfi saboda su ba kaga wannan babu laifi dan ba an yi shi da wani ado bane an yi shi ne saboda neman wani wani sauki ko wani waraka to wannan irin shi babu laifi wannan bai shiga tagayiru khalqillah ba an gane ko bai shiga tagayiru khalqillah ba bai shiga ta halittan Allah ba haka nan daga cikin wannan yana iya aukawa waɗanda suke amfani da kaman mai na shafe-shafe da allurai wanda za su canja launin fata su zuwa wani launi gane ko to wannan ni ya shiga cikin taghyiru khalqillah wannan shi ma jirkita halittar Allah ne gane ko sai dai an samu mai rashin lafiya kamar yanzu aka samu mai albaras ma'ana wanda yake da jikin shi zaka ga kaman ya kone haka to wannan rashin lafiya ne dan ya nemi magani dan ya samu waraka daga wannan abin yana damun shi wannan ba ba laifi bane wannan bai shiga cikin taghyir ba wannan bai ta halittar Allah ba to amma abubuwa da yawa da ake na zamani zaka samu cewa sun shiga wanda ana kiran shi yawanci zaka ji an ce mishi plastic surgery shine abin da ake ko ba ce <clears throat> ma'ana mace ta tsufa jikinta ya zagonye sai a je a gyaggyara mata jikin duk ana yi to wannan duka taghayyuru khalqillah gane ko wannan jirkita halitta Allah madaukakin sarki ne wannan haramun ne kada haza, hadisun hasanun Sadi, wa qarawahu shu'batu wa ghayru wahidin min al-a'imma am mansur qala hadathana suwaidun qala akhbarana abdullah ibn mubarak an ubaydillah ibn Umar, an nafi an ibn umara radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله الواصلة والمستوصلة walwashima walmustaushima yace Allah ya la'anci alwasila wato sune wanda suke wato sadar da gashi walmustausila da wanda ake mata din walwashima da wacce take wannan wato zane a fuska ko a wani bangare na jiki musamman yanzu a irin wannan zamanin abin ya zama kaman zamananci shine tatu da ake wanda zaka ga an yi shi ko a nan ko a hannu in gane ko to shi ma kaga ana yin shi ne tare da sai an bula jiki duk abin da ya zama ana yin shi tare da ma'ana ya zama zama ne a jiki na dindindin to wannan ya shiga cikin alwashin shi yasa in bai zama na dindindin ba kamar lalle da mata suke siya ado da shi wanda yana wankewa yana fita wannan baya shiga ciki in gane ko wannan bai shiga ciki ba tunda shi wannan yana da asali mata suna yin lalle asalin shi saboda haka wannan yana da asali abu ne da in ya dau lokaci kuma zai fita amma wannan ana yin shi ne dindindin haka wanda ake yin shi mai dorewa in gane ko kuma da irin wannan manufa to shine ke shiga cikin haramci kala nafi nafi ya ce alwashmu shi washim din da ake a wancan lokacin ce fillutha allutha shine wato kaman wato dasashi in gane ko shine dasashi a cikin hakori kenan ake yin sa za a kankare dasashin sai a kuffutar da haƙoran sai a yayyanka su mana an a hada suke sai a bubbude su ana ado da shi to shine yace yana ana yi ne a cikin wato dasa shi qala hada hadithun hasanun sahih wa fil babi an aisha wa ma'qal ibn yasar wa asma binti abi bakr wa ibn abbas radiyallahu anhum قال حدثنا muhammad بن بشار قال حدثنا yahya بن sa'id قال حدثنا عبيد الله umara an nafi عن Ibn عمر radiyallahu ma'anin anin nabi sallallahu alaihi wa sallama nahwahu wa lam yazkur fihi yahya qawla nafi qala hadha hadithun hasanun sahih saboda haka lalle tunda yana magana akan babi ne na ladabba ko littafin ladabi kenan duk mai yin haka bai da ladabi duk mai aikata irin wannan ayyuka sannan kuma lallai kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya bayyana la'anar Allah ta tabbata akan wannan wanda ya aikata haka قال باب ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء باب abin da yazo na wato bayani akan waɗanda suke kwaikwayon maza daga cikin mata ma'ana mata masu siffantuwa da siffofi irin na maza ko ta hanyar magana ko ta hanyar sanya tufafi ko ta hanyar wasu abubuwa to wannan shi ma haramun ne ga mace ta kwaikwayi namiji haka nan bil'aksi ko namiji ya kwaikwayi mace a salon magana shi ko salon tafiya shi ko kuma yanayin sa tufafinsa wannan shi ma haramun ne kala haddathana mahmudu ibnu gailan kala haddathana abu dawud at-tayalisi kala haddathana shu'ba wa hammam an qatada an ikrimata an ibni abbas radiyallahu anhuma kala la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama almutashabbihati birrijali minan nisa wal mutashabbihina bin rijal Abdullahi dan Abbas ya ce الله صلى sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci maza masu kwaikwayon mata ko kuma haka nan kuma mata ma masu kwaikwayo da maza maza masu kwaikwayon mata kamar irin masu yin daudu gane kamar yan daudu to irin waɗannan sai dinga tafiya ya mai da jikin shi kamar tafiyar mace ko ya dinga sa tufafi irin na mace in gane ko ko ya dinga canja magana shi yana karya ta kamar yadda mace take yi to wannan la'anar Allah ta tabbata a kansu haka nan kuma mata su ma masu kwaikwayon maza ko a wajen magana su ko a wajen sanya tufafi musamman yanzu a irin wannan zamani zaka ga mata suna sa tufafi irin na maza za a ga mace da doguwar jallabiya irin wacce maza suke sakawa ko duk da yake wannan ya fi shafan kafirai ne ina gani suke ko bai shiga cikin al'ummar musulmi ba to kaga wannan haramun ne dan jallabiya kowa ya san yanda aka yi zubinta ta maza ce akwai irin tasu ta mata ita ce jilba. wannan after dress da suke cewa kaga duk wanda ya sa wannan mace ta saka an san ta mata ce amma irin wannan fara mai naɗaɗɗiyar kwala kowa ya san cewa rigar maza ce wacce take da ma'ana links a hannunta surar da aka mata sura ce ta kayan maza da haka duk macen da ta sa wannan kaya la'anar Allah ta hau kanta gane ko la'anar Allah ta tabbata a kanta duk da yake an koma kuma wani lokacin za a samu akwai kayan da za ka ga eh, ma'ana ana tarayya da maza da mata a kansu wanda ake kiransu unisex akwai irin waɗannan kaya to an sami irin waɗannan kaya ma fi shafan ƙananan yara ne ba wanda ake renan su bai shafi manyan mutane ba wanda ya shafi manyan mutane al'ada tana bambanta daga waje zuwa waje yanzu akwai irin adon da za ka yi a riga yadda ake ado ba ana ado a wuyan riga ba in ka yi ado na mata ne an san na mata ne to in mutum ya yi irin wannan ya yi kwaikwayo da mata haka nan ita ma idan ta yi ado irin na kayan maza to shi kenan ta kwaikwayi maza a cikin kayansu In gane ko wasu zaka ga suna sa hula In gane ko wasu zaka ga suna sa tufafi kamar yadda ake tufafi irin na maza to wannan la'anar Allah ne akan irin waɗannan Allah ya tsare akwai mutanen da ma'ana suke fita a cikin wannan su ne wasu mutane da za ka ga Allah ya halice su ya ɗabi'antar da su akan haka Za ka ga wani mutum namiji ne amma ɗabi'unsa kamar irin na mace ana samun irin waɗannan amma ba su da yawa cikin mutane to irin waɗannan aka ce ba su shiga cikin wannan la'anar ba amma kuma za a dinga kwaɗaitar da su za a dinga horar da su da nuna musu cewa su yi ƙoƙari su canja yanayinsu su bar wannan ɗabi'un da wani za ka ga namiji ne amma ka ga sunan shi gaba ɗaya kamar na mace ne ko a cikin mu'amalarsa ko a cikin tafiyarsa to irin wannan za a yi kokari a nuna masa yayi yi kokari ya raba kansa da irin waɗannan wato ɗabi'a ko da halitta ne yana iya koyon yanda namiji yake yana iya komawa ya ɗabi'antu da ɗabi'u irin na maza wato hatsarin irin wannan abin shine yana aukar da mutane zuwa ga alfasha mummuna gane ko idan wato namiji yana shigan mata wani namijin zai yi sha'awar shi zai iya kai shi zuwa ga sha'awarsa saboda haka sai a auka ga mummunan abu wanda an san cewa namiji bai auren ɗa namiji to amma idan yana siffantuwa da irin wannan yanayi kaga zai iya jan hankalin wani wanda yake shi ma zuciyar shi gurɓatacciya ne to sai kaga an auka cikin abin da yake babban saban Allah قال حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى ابن أبي كثير وأيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال wannan shine ɗaya lafazin da ake siffanta shi na cewa wanda ya kwaikwayi mata sunan shi muhannat gane ko Allah ya la'anci maza waɗanda suke wato kwaikwayon mata Walmu ta rajji latu minan hisali. Hakanan mata waɗanda suke ɗaukan sifofi ko kuma ɗabi'u irin na maza. Kala haza Hadizu na Hassanun sahihun abin babi a Aisha. Kala babu ma ja fi ka ra'ayi ya tukuru jilmar abin da ya zo na haramci mace in za ta fita tana sanye da turare mai kamshi. Wannan haramun gane ko? saboda haka mace a gidanta a cikin gidanta a wajen mijinta ko maharamanta tana iya sa duk turaren da take so ta saka amma in za ta fita waje haramun ne ta sanya turare ta fita saboda za ta iya jan hankalin wasu mutane da turarenta قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ثابت ابن أمارة الحنفي عن غنيم ابن قيس عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية نزال صلى الله عليه وسلم يقول دوة إدو ma'ana tana da kasanta na zina ma'ana shine idan da kallon da mutum zai yi kallo na sha'awa ga macen da bata halatta a gare shi ba wannan hukuncin shi hukuncin ya yi zina da idansa yana da kuma wannan kaso ne shine ma'anar kullu ainin zaniyatun duk wata ido tana iya yin zina shine idan ya kalli mace wacce bata halatta a gare shi ba ya kalle ta kallo irin na sha'awa wannan wato ya shiga cikin mazinata da idanuwansu wal mar'atu ita kuma mace idan sta'abarat idan ta shafa turare fa marwat bil majlis ta zo wucewa ta inda maza suke zaune har kuma wannan kamshin turaren ya ja hankalinsu suka kalle ta ya ce to fahiya kaza wa kaza ma'ana tamkar ta yi zina domin ta ja hankalin waɗannan mazaje قال وفي الباب عن ابي هريره قال هذا حديث حسن صحيح saboda haka babu laifi ta sa turarenta a cikin gidanta amma yayin da za fita kuma kar ta sanya turare wannan umarni ne na shari'a قال babu ma جاء في طيب rijali والنساء nisa babin abin da yazo na turaren maza da kuma turaren mata ma'ana wani turare ne ya kyautu namiji ya saka wani turare ne ya kyautu mace ta saka gane ko eh, ma'ana turare na nan daban-daban turaren da yake muzakkar ne shine turaren da in ka saka shi za a gan shi a rigarka amma ba a jin kamshin shi akwai kuma almu'annas turare wanda yake mace ne shine ba a ganin alamar turaren a jikinka amma duk inda ka wuce za a ji kamshinsa to irin wannan ne aka hana mata saka an gane ko ma'ana ba a ganin turaren amma duk inda ya wuce za a ji kamshin turaren akwai wanda kuma za ka ga tasirin turaren ya yi na so a jikin rigar mutu, amma bai da kamshi kuma mai karfi in gane ko ko ya yi jirwaye haka ko kuma in mai kala ne ya fitar da kala in yalo ne misali in ja ne duk za ka gani musamman a farin tufafi ne in gane ko to irin wannan turaren ya zama turare ne wanda bai da karfi shine mace za ta iya saka shi shi ma a cikin gidan nan قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه wato turaren maza shine wanda kamshin shi yana tashi amma kuma ba yi da launi mana ba a ganin shi a ciki wa nisa turaren mata shi kuma shine ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu shine wanda zaka sa din yana jikinta amma kuma kamshin shi bai da bai tashi in gane ko kenan in an hana sassa turare a yanzu misali kama akwai abubuwan gyara ciki kamar misali in bata sa turare ba yanda yanayin zafin nan ya kada ma'ana mutum zai fita yayi yawo a cikin rana zai dawo jikin shi yana tashi baya akwai turare da ake amfani da shi na jiki to anan sai su kiyaye wajen amfani da irin wannan turaren gane ko sai su yi amfani da turaren da bai bai bai bai bayyana kamshin shi baya bayyana gane ko kamar mafi yawancin turaren da da ake gogawa din na rola din nan yawancin shi zaka ga bai cika fita ba saboda haka sai su kiyaye sai su nemi irin wannan turaren su shafa a jikinsu saboda tsare abin nan warin jiki da sauransu zai zama yana jiki ne amma ba zai tashi ba mana iyakacin shi kawai ya tsaya a jikin mutum iyakacin inda ka tsaya a nan zai tsaya da haka ta shafa wannan turaren a jikinta inda take ganin cewa akwai kazanta da sauransu ta lullube jikinta ta sa tufafi ita kaɗai za ta dinga ji na wani ba zai ji ba to amma dai sai an kiyaye saboda kala kala ne wannan ko ka saka dole za a ji ƙarshensa saboda haka mafi kyau a kiyaye shi قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريلي عن أبي نضرة عن الطفاوي wannan shine mutumin da aka ce ar-rajulin a wancan sanadin shi shine al-Bukhari an Abi Hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi na nahuhu bi ma'anahu. qala hada hadithun hasan eh hadisi ne hasan duk da mutumin nan ba a san shi ba amma an gane waye illa anna al-Bukhari la na'rifu illa fi hadha al-hadith wa la na'rifu ismahu وحديث إسماعيل ابن إبراهيم ابن أولي أتم وأطول قال وفي الباب عن إمران ابن حسين حديث نيازة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن إمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن خير طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه وخير طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه ونهى عن ميثرة الأرجوان yace wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mun cewa mafi alkhairun turare na maza shine wanda kamshin shi yana tashi amma kuma babu launi a jikinsa ma'ana babu tasirinsa mafi alkhairun turare ga mata kuma wanda launin shi yana nan amma kuma kamshin bayi da kamshin mai yawa yace wa naha an mifiratil urjuwan kuma yayi hani akan wani nau'i ne na tufafi da ake sakawa shine mifiratil urjuwan nau'i ne na tufafi yayi hani akai saboda kwaikwayo ne da mutanen da suke wato ba musulmi ba daga cikin tufafi ne irin na a'ajim al'ajam mutanen da suke ba musulmi ba saboda a koda yaushe ana so musulmi ya siffantu da waɗanda suke musulmi ne ba ya dinga kwaikwayon wanda ba musulmi ba قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه حديثي ne غريب saboda Hassan al-Basri bai riski Imran ba ko bai ji hadisi daga gare shi ba amma dai hadisi ne Hassan yana karfafuwa da wanda suka gabata tunda suna da irin ma'anarsa قال باب ما جاء في رد في كراهيه رد الطيب babin abin da yazo a cikin hanin idan an baka turare karka ki karba gane ko fi raddin tibi in an baka turare ka ce baka so akwai hani akan haka amma me ake nufi da turaren nan an baka ka ce baka so ba turaren da yake cikin kwalba ba amma yanzu aka samu wasu mutane in yazo in yana da turare sai dan debo ya sama a hannu irin wannan ake nufi ma'ana wanda zai zama ba wani abu bane mai girma amma ya zama abu ne wanda yake mai girma mai tsada mai daraja to wannan wasu malamai suna da taka takatsan za kai cewa kana iya kin karba saboda eh, ma'ana abu ne wanda yake ya kai yayi nisa da yawa amma dai turare wanda yake haka babu laifi mutum yana yana iya karba kuma bai kin karbansa in gane ko bai kin karbansa sai dai in an samu wani yanayi da zai iya hana mutum karba din kamar misali wasu mutane akwai irin nau'in turaren da ba sa so yana da yana da wato asalin abin da ake kira hassasiya shine yana da aleji akwai mutumin da tunani kaɗan sai tayar masa da mura ko ya toshe masa numfashi ko wani abu makamancin wannan to wannan ba za ka zo ka ce ka ba shi tunani ya ƙi ba ko ka shafa mishi ya ƙi karɓa wani ya zo haka zai ta shafa muku kawai ko kana so ko baka so musamman ka je ƙasashen larabawa ko ka je aikin haji kana harami ko kana maka ko kana madina haka ga mutum kawai zai zo ya ta fesa muku tunani wani turaren ka kai hancin ka sai ka ji kamar za ka suma shi ko ya gani ya ma abu mai kyau shi a wajen shi yana da dadi amma kai a wajen ka bai da shi in gane ko ko kuma misali turaren da zai baka turare ne da ya kunshi wato asalin giya a cikinsa mana yana da yana da alcohol a cikinsa to kaga wannan kana iya kin karba in gane ko kana iya kin karbansa saboda abin da ya kunsa yasa mafi kyau mutum ya zaɓi turare wanda yake bai kunshi irin waɗannan abubuwan ba Kunganeko, zan iya fita a cikin saɓani. Kada a dafa Muhammadu Mubashar, kada a dafa Ibn Mahdi, kada a dafa Hassanatu Ibn Sabitin, al'umma mata Ibn Abdullahi, kada Kana Anasullahi Rundutseva. Wannan yake cewa, Anas, anhu lagu annon, in dai ka ba shi turare baikin, kunganeko, baikinsa. wa qala anas anas radiyallahu anhu kaman an tambaye shi akan me yasa baya kin karban turare yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu tayyib ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance bai kin turare haka an bashi yana karba wa fil babi an abi hurairah qala hadha hadithun hasanun sahih قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي خديك عن عبد الله بن مسلم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن واللبن yace abubuwa guda uku ma'ana ba a kin karbansu idan za a ma tayi su gane na farko adduhun alwasa'id shine wato shimfida gane ko shimfida ba wai muke kama kyautan shimfida ba Bana ka je wajen mutum misali ya ma ta yin zama a shimfiɗarsa kagan ka ji zama wannan zai zai sa wani abu a zuciyarsa sai ga kamar ko ka raina shi ne ko ko ka ko dai kana ganin ka fi karfin haka in gane ko to haka mutum ya gabatar ma da shimfiɗarsa ya ce ka zauna to wannan ba a ki haka nan kuma adduhun shine turare wanda ake shafawa shine addu'un. alladhi yudahanu bihi kamar yanzu irin mafi yawancin turaren da wasu yan uwa suke amfani da shi irin wanda ake yawo da shi din ake dora a kwalba wanda ake dan shafawa jiki ko wani za ka ganye ya dan fito da shi zai babba yan uwa misali su shafa to wannan ba a kin karmansa ba a kin karmansa haka nan yace wallaban da kuma nono in aka ma tayinsa, saboda nono yana nuna fitra ne fitra ce ta dan adam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka yi mi'raji da shi an gabatar masa da abubuwa guda biyu shine an bashi nono aka bashi giya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dauki nono malaika jibril ya ce asabtal fitra wannan kai daidai da abin da yake na dabi'a inda a ce ka dauki giya to da shi kenan sai Allah ya jaraba al'ummarka da ita wanda aka nono abu ne da yake nuna akwai tsarkaka gane ko abu ne wanda yake mai tsarki kuma abu ne wanda yake ba mai cutarwa ba sabanin giya to haka mutu ya baka nono yana nuna alama ne na girmamawa ko na kauna ko wani abu makamancin haka an gane ko wani abu makamancin haka qala adduhunu ya'ni bihi at-tayyib qala hadha hadithun gharib wa abdullah ibn muslim huwa ibn jundub wa huwa madani قال حدثنا محمد بن خليفة قال أبو عبيد الله البصري وأمر ابن علي قال حدثنا يزيد بن زري عن حجاج الصواب عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة wannan shi ma akan turare din ne duk da yake hadisin nan yana da rauni saboda shi Abu Uthman an-Nahdi wannan tabi'i ne da haka ba sahabi bane sai ya ce kuma kala kala rasulullah ko kaga akwai katsewa dan haka yace idan aka bai wa ɗayan ku abu mai mai kamshi shine ar-raihan ar-raihan shine duk abin da yake mai kamshi ne ko misali abin nan ma'ana Eh, abin marmari ne ko ciyawa ne ko turare ne duk abin da yake mai kamshi shine raihan in gane ko ce to duk wanda aka bashi abu mai kamshi fala ya rudda ko kar ya ki karba fa innahu kharaja min aljanna dan daga aljanna aka fito da shi ta iya yiwa eh, ma'anar fadin Allah madaukakin sarki fa amma in kana min almuqarrabin na wa raihanun wa jannatun ay fahimna farahun wa raihanun raihan shine duk abin da yake mai kamshi shi yasa turmuzi yace hada hadisun na garibun la na'rifu illa min hada alwajh wa la na'rifu hananan illa fi hada alhadith wa abu uthman an-nahdi ismuhu abdurrahman ibn mal وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ولم يسمع منه يا Ya زمن zamanin زال صلى الله عليه وسلم amma bai ganshi ba bai ji hadisi daga gare shi ba kaga ban bai zama sahabi ba kenan ko saboda haka wannan yana da rauni sanadin قال باب ما جاء ما باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة المرأة wannan shi ma babi ne na ladabi abin da yake karantar da ladabi babin abin da ya zo na haramcin namiji ya cuɗanya da namiji mubashara ma'ana cuɗanya ta kai tsaye ya haɗa fatar shi da fatar namiji mana kamar in babu tufafi wannan haramun ko kuma mace ta haɗa jikinta da jikin mace gane ko saboda wannan din yakan iya haifar da wani abu to shi yasa aka yi hani akai domin shedan yana yawo a cikin dan adam kamar yadda jini yake yawo saboda haka yana iya raya ma dan adam duk wani abin da yake mummuna ne to shi yasa kuma Allah madaukakin sarki yake nuna mana hanyoyin da zamu bi mu kauce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyar shaytan wa man yattabi khutuwati shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar domin yana umarni ne da alfasha da munanan abubuwa shi yasa aka yi hani amma wannan hanin bai shafi ma'ana namiji ya sha hannu da dan uwansa namiji ba wannan musafaha ne ba laifi a ciki an gane ko ko misali mace ta sha hannu da yar uwarta mace ba wannan babu laifi a ciki an gane ko قال حدثنا هناد قال Haddasa na abu mu'awiya, الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة kada mace ma'ana ta yi kai tsaye ma'ana ta haɗa jikinta ko kuma wato ta fuskanci mace kai tsaye ‘yar uwarta hatta ta sifa hali zaudiya har dai ta je tana ba mijinta labari to ai yau ta ga wata mace mai kaza da kaza da kaza da kaza sun zauna sun yi kaza ka annama yanzuru ilaiha kai ka ce tamkar mijin yana kallon matar kaga wannan zai haifar masa da wani abu a zuciyarsa to wannan haramun ne qala hadha hadithun hasanun sahih qala haddathana abdullah ibn abi ziyad qala haddathana zaid ibn hubab قال أخبرني الضحاك ابن عثمان قال أخبرني زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد قال هذا حديث حسن غريب صحيح حديث نمي إنغنش kuma yana ƙara fassara hadisin da ya gabata manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce kada namiji wannan hani ne in gane lahiya lin nahihuna kada mutum namiji ya kalli al'auran namiji al'auran namiji tana farawa ne tun daga cibiyarsa har zuwa gwiwarsa duk abin da ya kama na sunan shi al'auran ɗa namiji in gane ko ita mace kan kulluha aura mace kuma dukkan ta al'aura ce in gane ko saboda haka bai halatta namiji ya kalli al'auran ɗa namiji shi kenan in an ce tun daga cibiya har zuwa cinya har zuwa gwiwa al'aura ne kaga cinyan mutum al'aura ne kenan shi yasa yake da kyau a dinga kiyaye wajen kallon ko masu buga bol ko in da ta dage wandunan su kaga ana gani al'auran su wa haka ya jusu ka ga mutane kuma sun dauki wasu abubuwan kaman ba laifi ba saboda haka wannan haramun ne babu kyau gane ko shi yasa eh, alhamdulillah da aka samu yanzu makarantun musulmi sun yawaita zaka ga an sa yara sun sa rigunan su kamar wanduna su sa dogayen wando duk su rufa amma da duk makarantun nan da ake zuwa na gwamnati har yanzu za ka samu yaro da guntun wando an nuna mishi wannan kafinci wannan ɗabi'a ce ta kafirai kuma hali ne ba na musulunci ba kaga alhamdulillah yanzu dai ba wata makarantar musulunci da za ka kai yaranka a ce sa gajeren wando saboda wannan abu ne na kafirai an an an gado shi ne tun daga yahudawa da kafirai ko su kansu turawa yanzu ba sa sa gajeren wando sai mu aka bar mu da wannan al'adar mu su sun daina sakawa a makarantunsu ba aka je makarantar yaran tura aka ga yaro daga jera wando ba sai dai ya sa a zaɓin kansa amma wai uniform a ce tilas har in baka sa wannan gajeren wannan ba amma bulada to yana da kyau al'ummar musulmi ci gaban da aka samu aka samu makarantu na musulmi a karantar da 'ya'yan musulmi a kan irin wannan tarbiyya in gane ko saboda abin da mutum yake ganin shi ba kuma ba sai je haifan masa da wani abu sun yana ganin cinyar mutum ba kuma ba in ma da zai buɗe al'aurar zai ga wannan ba komai bane shi an gane ko saboda haka namiji bai kallon al'aurar ɗa namiji haka nan mace ba ta kallon al'aurar mace ma'ana ba ta kallon duk wani abu da zai shafi wato cikin mace in ba abin da ya zamanto akwai buƙatar yin haka ba kamar misali za ta mata kitso in gane ko ma'ana ta buɗe gashinta ta mata kitso wannan tsakanin mace ne da mace in gane ko duk da yake an samu wasu malamai sukan ce wannan ya shafi mata musulmai ne a junansu ma'ana kafira ma bai halatta ta kalli al'auran musulma ba gane ko da Allah ya ce au nisa'ihinna nisa'ihinna ai nisa'ul muslimat nisa'ul muslimat yasa wasu suke tambayan ya halatta kafira ta ma mace kitso ko bai halatta ba in mun tafi au nisa'ihinna ai nisa'ul muslimat sai mu ce bai halatta ta mata kitso saboda bai halatta ta ga al'auran musulma ba ya mace in gane ko almuhim mace ba ta kallon al'auran mace sannan kuma wannan hani bai shafi mata da mijinta ba saboda ya juzu li kulli wahidin minhuma an yanzura ila aurati sahibi wannan mace da namiji mata da mijinta wannan tsakanin su babu wani abin nan wannan Allah ya halatta musu an gane ko haka nan kuma wanda yake maharami ne ga wata yana iya kallon abin da in ana gudun in ba a gudun akwai fitna ko sha'awa kuwa zai iya kallon abubuwan cikinta na adanta amma ba zai kalli al'aurata ba shi ma ma'ana za ta iya buɗe hannunta da zobe da agogo da sarƙoƙi in dai maharaminta ne ma'ana bai halatta ya aure ta ba kamar ubanta in gane ko kamar shaƙiƙinta kamar danta kamar yayanta da kamar ƙanin mahaifiyarta haula'i wannan duk maharamai ne haka yana iya zama da ma'ana yar shi jikarsa ce a yar shi ce ma'ana jikar shi ce ta kai tsaye ma'ana yar dan shi ce ko yar yar shi ce wanda haramun ne a aure ta haka dan ya zauna ma'ana tana sanye da kayanta babu komai wannan babu laifi ba za a ce sai ta lullube jikinta gaba ɗaya ba in gane ko amma shi ma din ya zama uminal fitna babu fitina a ciki saboda kamar yadda muka yi bayani a baya shi shaidan yana da hanyoyi na na halakar da mutane da yawa in gane ko duk da yake zaka samu wani lokacin akwai maharamai din amma haramun ne ma'ana a kyale ma'ana samari da yan mata su zauna tsakanin saboda komai yana iya faruwa in gane ko saboda haka sai a dinga kiyayewa ita ma din dan an ce al'aura abin da ake nufi sai a daura shi akan cewa wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha sai a koma ma zahara minha fakat me ma zahara min ha wasu suka ce alwaju wal kaffan fuska kawai da hannuwa hada alladhi zahara min gane ko wasu kuma suka ce adan da ba a iya boye shi ma'ana ta sa tufafinta akwai ado a jikinsa wanda ba za ta iya boye shi ba to wannan shikenan za a iya ganin shi ga maharamanta za su iya gani haka nan ko mace misali tana da ɗa ma'ana za ka mishi wanka za ka mishi waye wannan kaga ba wanda zai hana kama ɗanta wanka kun gane ko amma shi ma in ya kai wani mataki din sai a koya masa shi ma ya dinga yi da kansa kuma kar a dinga hada shi da yan uwan suna ganin junansu, ma'ana cikin tsaraici tunda ana babi ne na ladabi shi addinin musulunci addini ne wanda yake karantar da kyawawan dabi'u shi yasa an kaga wanda baya cikin musulunci sai ka tausaya mishi in kaga wasu irin ɗabi'unsa sai ka ga abin tausayi in ka shiga gidansa kaga yanda ake sai ka ga abin tausayi saboda haka Ya ce kuma wala yufdi rajulu ila rajuli fi thawb alwahid wannan shine mubashara kada da namiji ya shiga cikin mayafi guda ɗaya da wani namijin su kwanta tare gane ko har yara ma an ce ai fariqu bainahum bil madaji idan suka kai wasu shekaru a raba makwancin su saboda gudun irin waɗannan fitinu din to amma yanzu aka samu mutane ba sa kula da irin wannan wasu za su yi tafiya kila za ta kama su zuwa wani waje a ba su masauki sai kaga sun shiga bargo ɗaya su biyu don ɗaki ɗaya aka ba su shimfiɗa ɗaya a'a in dai har zai shiga bargo to kai ka haƙura ko kai za ka shiga bargo shi ya haƙura an gane ko saboda ma'ana shi ɗan adam yana da rauni Allah ya ce wa kulikal insanu ba'ifan yana da rauni haka dan wani abu wanda yake kankani ne yana iya ingiza shi zuwa ga wani abu na saban Allah ba Allah ya tsarkake zuciyarsa ba gane ko kamar yanzu auduga ce auduga ka gaya min wace irin wuta ce da za a ce ba za ta iya kunna auduga ba mana duk wani abu ko da ɗan zafi ne yawa yana iya tada wuta a cikin auduga to haka ɗan adam ne da sha'awa da kuma shaidan yana tsakani shaidan yana iya cusa mishi duk wani irin abu in gane ko to shi yasa shari'a kuma take sa mana matakai na kare kanmu daga aukawa cikin irin waɗannan don haka namiji da namiji ba sa shiga mayafi ɗaya haka nan mace ba ta shiga cikin mayafi ɗaya da mace an gane ko babi na gaba wanda za mu tashi a kan shi ya fara magana a kan al'aura ya ce babu ma ja a fi hifzil aura babin abin da ya zo na wato sitirta al'aura mutum ya tsare al'aurarsa saboda haka duk abin da ya kama daga cibiyarka har zuwa gwiwarka ma'ana shine asalin al'aura na da namiji to wajibi ne ya tsare shi wanda yanzu ana samun sakaci sai ka ga wani ya sa ya karamar riga kuma ya sa wandan ya sauka ko a sallah ne in yayi ruku'u sai ka dinga ganin bayansa kana ganin tsaraicinsa wani abu ne wanda yake mummuna ba a ce kar mutum ya sa irin waɗancan kaya ba shacce yake so ya saka to ya sa ta yalwatacciya akwai asalin wacce ake kiranta size babba ko sai ya saka ta amma kada ya sa wannan yar guntuwar wata yar kiya ka ganshi duk yanda ya je a takure yake in ruku'u zai yi a takure yake in sujada zai yana yi yana jan rigar tasa duk a matsayi yake to kaga wannan kuskure kuskure ne to haka mutum yana da kyau ma'ana kaman zai tsaya a gaban Allah madaukakin sarki yazo da mafi cikan mafi cikan sura ya annahu ku amama Allah azza wa yana tsaye ne gaba ga Allah madaukakin sarki haka lalle ya kamata a kiyaye eh ba hana sa kaya ba amma mutum in zai sa kaya wani irin kaya kamata ya saka kayan da zai suturta masa al'aurarsa irin shi ya kamata ya saka haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tabbatar da galiganmu akan addinin musulunci abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu zalunci wanda muke kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر saurayi ya ana zai iya canja shi zuwa wani launi ko ba zai iya ba na farko dai furfura wannan wani kyauta ne daga Allah madaukakin sarki gane ko kamar yadda ya zo cikin hadisi na zala sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min ijlalillahi azza wa jalla ikrami li shaybatil muslim yana daga cikin girmama Allah madaukakin sarki ma'ana ganin girman Allah girmama ma'aboci furfura musulmi amma wannan ana nufin alladi ta kaddama fisin mana wanda ya yi nisa a shekaru to wasu za ka ga an aife su da irin wannan wani kuma zai yi kaman baya so ko zai zama masa kaman abin tsokana a wajen wasu gane ko to ce in saurayi ne zai iya canjawa amma in zai canja shi sai ya canja shi da launin ja kaman ya sa mishi lalle saboda dalilin hadisin ah, abu buhafa. wanda shine mahaifin abubakar radiyallahu anhu da aka yi fatu makka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga an zo da wannan dattijan gashin shi gaba ɗaya fari ne manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ku je ku mayar masa da shi amma ku nisanci launi baki haka mutu zai yi dayin ɗin kansa <clears throat> saboda furfura ko saboda gemu babu laifi yana iya yin shi amma ba da baki ba gane ko ba da baki ba ya sanya kamar lalle in an yi dade yana yana daukan wani kala ba haka wannan babu laifi yin haka kuma ba jirkita halittar Allah bane domin da ashe abu ne wanda yake na jirkita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ce amma wannan mutumin ba haka nan daga cikin sahabbai akwai Uthman radiyallahu anhu yana yana sadalle haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan saka duk yake furfurar da take kan shi ba ta da yawa kamar yanda Anas ya tabbatar da sauran sahabbai haka nan da yawa daga cikin sahabbai an samu masu yin haka ne shine al-qida ma'ana za a dinga shafawa ma'ana a gemu ko a gashi ma'ana saboda farfara wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi san assalamu alaikum yana ganin wannan ya gabata cikin karatu abin da ba a so shine eh, ma'ana na farko yaudara gane ko na biyu kuma raina halittar Allah domin duk wacce za ta haɗa gashinta da wani gashi me take nunawa eh tana nuna cewa tana da wannan gashi ne sai an je kuma sai a gaba haka ba ko amma yanzu misali an zo bukukuwan sallah zaka ga yayan musulmi da sun sa bakin gashi a gangaro har nan kaga sai raina abin da Allah ya musu na halitta to wannan duk shine abin da ake magana idan <clears throat> in ba mu yi da gaske ba za mu samu la'anannu da yawa a cikin al'umma duk masu yin wannan abubuwan la'anannu ne a wajen Allah ma'ana masu sa wannan wani kuma dan musulmi ne musulmin ne zai dauko ya sa masa to haka kamar yadda na faɗa a cikin karatu idan ya zama akwai rashin lafiya ana samun yara da zaka ga gashin su dan haka haka to wani lokacin gashin ba zai kamu a yi kitso ba har ya zama yana buƙatar wani lokacin sai an dan kama da wani zare idan misali kitso ne na zare misali za a yi shi ko wani roba dan a rike wannan gashin wannan baya cikin alwasu dan an koma abin da alwasan din ya kunsa bai shafe shi ba in gane ko kuma wannan rashin lafiya ne da za a iya neman mashi magani ko wani lokacin za ka ga misali ila rashin lafiyan sai an abin nan sai an yi aski in gane ko duk ana samun irin wannan to wannan babu laifi in za a nemi hanya wacce take ma'ana mai magance wannan abin wannan neman magani ne babu laifi dan ba ba macen da za ta so a ce kuma kanta gaba ɗaya ba gashi shi gashi ado ne na mata in gane ko to sai mace ta taso ba ta da gashi kaga duk hanyar da za a yi dan a dan samu gashin nan koya ne in dai hanya ce da shari'a ta yadda da ita to babu laifi ana iya bin binta gane ko saboda haka wannan hanya ce da shari'a ba ta kore ta ba gane ko za a kama gashi ne a haɗa shi da wani a ɗaure saboda ana ganin yin haka zai sa ya zauna ba zai dinga zuba ba kaga wannan wani abu ne daban ba wancan manufar ba ne wallahu ta'ala a na masu huda hanci shi huda kunne wannan babu laifi a ciki a gane ko wannan babu laifi an koma cikin ah, tuhfatul maulud na ibn qayyim ya kawo cewa babu laifi a ciki amma huda hanci wannan wani abu ne kuma daban dan ya cikin abin da za a ce a yi shi in gane ko amma huda kunne ma'ana mace tana buƙatar ta sa ɗan kunne su mata kamar yanda wanda daga cikin malamai yake faɗa ba sa cika sai da wannan abubuwa, yanzu da za ka zo shi kenan kana da mata ka ganta ba ɗan kunna ba komai ko ai eh, gadi ba laifi in dai ba wai dole an ce in an yi ce guda ɗayan dole a yi guda ɗaya ba za su iya sa guda biyu ga gwada yadda bukata ta kama da kuma yadda al'ada ta kama in gane ko in a al'adance yin hakan ba laifi ba ne in gane ko ma'ana za su iya sakawa za su iya sakawa wallahu ta'ala a na musamman kamar yadda bayani ya gabata gani da eh. ya kunshi har wannan zirga-zirga da suke yanzu na wannan zamani irin wallahi matukar lallan baya zama dindindin a jiki yana gogewa to wannan bai shiga cikin wancan hannun ba in gane ko daman ai hannun abin da yasa ana yin shi ne a jikin fata ya zauna dindindin ya zama ba fita to amma wannan aka yi shi zaka ga ila sati ɗaya yayi yawa tunda ana wanka ana alwala zai goge zai tafi in gane ko saboda haka wannan baya cikin wancan abubuwan sai dai shi din kuma idan aka tashi shi yayin da za a yi sai kuma a yi zanen wasu abubuwa masu rai ko a yi tsuntsu ko a yi butterfly ko a yi wani abu dai wanda yake mai rai to anan ne kuma shari'a za ta shigo ta dakatar da shi amma misali in an yi zane kamar na fulawa ko wani abu dai makamancin wannan babu wani abu a kai insha Allah Allah ta'ala a'lam Allah shine mafi sani الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله